الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu ibrahim jiya mun kwana ƙarshen aya ta 36 addu'a da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi wa garin makka da kuma neman tsari da ya nema a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kan ya tsare shi da zurriyarsa daga bautan gumaka rabbi ja'al hadha balada amina annabi ibrahim yace ya Allah ka sanya wannan gari na makka ya zama amintaccen gari wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam Allah ka nesantar da ni da ‘ya'yana da zurriyana Allah daga bautan gumaka. Rabbi innahunna adlalna kafiran minan nas Allah gumaka sun zama sanadiyar batan mutane da yawa ya Allah faman tabi'ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni akan tauhidi akan shari'a da nazo da shi Allah yana tare da ni wa man asani wanda ya saɓe ni bai bi ni ba fa innaka ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne Allah kai mai jin ne ma'ana ka ta wata? na ka mishi muwafaka da tuba ya tuba Allah ka ji kansa ka gafarta mishi to yau za mu tashi a farkon aya ta 37 Allah ya mana jagora ya samu dace da daidai to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai sake addu'a rabbana yace ya ubangijinmu inni askantu min zurriyati biwadin allah na zaunar da wani sashin zurriyata a wani wadi ghaira bi zar'in allah waje ne da baya nomuwa waje ne da ba a noma shi allah inda baitikal muharram Allah na ajiye su ne a wajen ɗakinka mai alfarma ɗakin Ka'aba rabbana li yuqimu salata Allah na ajiye su a wannan waje ne Allah don su tsayi da addini as-salatu bi ma'ana addini shine kanu ya shu'aibu as-salatuka ta'amuruka ay adinuka ya amuruka wannan addu'a annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi ta ne lokacin da ya yi bankwana da mahaifiyar annabi ismail na na hajara <clears throat> lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya ɗauki na na hajara ya kai ta wannan wadi na harami ya ajiye ta domin a cikin wannan zurriya na annabi Ismail za a samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa umarni na Allah ya ɗauke ta da jaririnta a lokacin tana shayar da shi tun daga sham tun daga sham ya tafi da ita har wannan wadi na harin. lokacin da ya isa ya je ya zaunar da ita a jikin wata babbar bishiya ita dai bata ce komai ba sai ya ajiye mata wani kwando da yake dauke da waɗansu dabinai da ya mata guzirin a ciki da ɗan galan ɗinta ko jarkanta na ruwa da ya riƙe mata da ya ajiye mata wannan kwando na dabino ya ajiye mata wannan galan ko jarka na ruwa da ya mata guziri to sai mata bankwana sai ya juya kasan irin wannan bankwanan akwai nauyi tafiya ce da ba zai dawo ba dole kuma sai da umarnin Allah lokacin da annabi Ibrahim ya juya da baya ya kama hanya sai ta kiraye shi ta ce mishi ina za ka je ina za ka je a nan za ka bar mu bai tanka mata ba sai ta ce mishi allahu a maraka bi haza allah ne ya maka umarni ka kawo mu wannan wajen ka ajiye mu sai ya ce mata eh sai ta ce allah ba zai walakanta mu ba ya ce Allah ba zai walakanta mu ba ka san shi Allah idan ya baka umarni abin da yake so ka bi lokacin da ka bi umarninsa a lokacin ake samun mafita to mu kuma mutanen mu suna jira sai Allah ya nuna mafitan kafin su bi shi haka ne ko baka ba duka duba alqur'ani in tansurullaha sai ce yansurkum in tattakullaha ya ji allakun furkana wa man yattaqillaha yaj'al lahu makraja yansurkum in din nan sharfiya ce idan kuka taimaki Allah ma'ana kuka taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku to dole sai ka yi hidima ma addini sai ka ga taimakon Allah to mu kuma yanzu muna jira ne sai Allah ya taimake mu tukunna mu taimaki addini kaga ai ba za mu ga komai ba a yadda kake hakan kan hakan kan in ba ka da sisi karfinka zai iya aiki wa addini idan baka da sisi karfinka zai iya aiki ma al'umma to abinda Allah ke so ka tashi ka yi abun da za ka iya ya gani sai ya taimake ka to yanzu kai kuma jira kake yi sai ya taimake ka tukunna ka taimaki addini ayan haka take nufi in tattaqullaha yaj'al lakum furqana Allah yace in kun kiyaye dokokin Allah kuka ji tsoron Allah Allah zai muku baiwa na iya rarrabe abin da yake gaskiya da ƙarya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makraja wanda ji tsoron Allah zai samu mafita to yanzu abinda Allah ke so idan ka shiga ofishinka ka tsare dokokin Allah kar ka karbi cin hanci kar ka karbi rashawa kar ka yi wani fasikanci da wata a cikin ofis ɗinka tsare wannan zai sa Allah ya kawo haske to yanzu kai kuma kana jira sai albashinka ya karu tukunna ka bi Allah haka ne ko ba haka ba yanzu ka duba annabi Musa mun karanta yin uwa anan da Allah ya sai mishi kawai fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un ka ibi bayina ku fita ku fita cikin dare da abiku hanyar da ubangiji ya nuna mishi ya bi hanyar karshen ta teku ne Karshen hanyar teku ne babu hanya inda aka ce ya bin ya fita ya bar garin babu hanyar barin garin amma hanyar da aka ce ya bin shi ya bi ya ba shi mafita ko bai ba shi ba lokacin da mutanensa suka hango fir'auna da mutanensa sai suka ce inna la mudrakun suka ce mun shiga hannu kala kalla yace wallahi ba mu shiga hannu ba inna ma iya rabbi sai hadin, yace tun da shi yace mu biyo nan akwai yadda za mu yi ya nuna musu yadda su kubi nuna musu ba to idan yanzu ne in muka ga hanyar akwai ruwa ba da mu bi ba dole sai an mana bayani ko dai a canza mana hanya shi yasa sai mu ta tsayuwa a cikin wahala an ce mu gudu mu gudu mu gudu ga hanyar da za mu yi mu tsira mun ki duk wannan matsalolin da kake gani wallahi rashin tsoron Allah ne wallahi rashin bin Allah ne idan aka bi Allah Allah zai bada mafita ko bai ba Shi kenan kowa ya zauna a jikin dabararsa kowa yana ganin in ka dauki ɗawainiyar 'ya'yanka suka yi karatu ka sha dan yana kai shekara 30 sai ya lalace ya ki maka biyayya rabin abin da ka dauka na albashi duk akan sa ka kashe haka ne ko ba haka ba zaka yi ma Allah wayo ga yara marayu waɗanda ba su da galihu ka taimake su abinda za ka ba su ka tallafa musu bai kai kuɗin tam ɗaya da kake biya na ƴaƴanka ba amma ba ka taimaka ba to dan kan sai a hana ka more shi ina shi kenan ka aiki dan iska ko dan shaye-shaye ba ka kashe ragonka a banza ba amfanin me zai maka amfanin me zai ma al'umma babu kirki kirki kirkin uba kirkin uba shi ke sa ‘ya'ya Allah ya tallafa musu, uba idan yana da kirki ‘ya'yansa ba sa lalacewa. doctor ba abin da zaka tara musu ne zai rike su ba ba abin da ka shirya musu ne zai rike musu ba wallahi kirkinka kirkinka shi zai sa ƴaƴanka Allah ya tallafa musu jayyid arna har kana da cikin qur'ani <laughs> <laughs> annabi Musa alaihi salatu wassalam tambaya aka mishi akan waye fi ilimi a wannan zamanin sai ya ce ni a bisa kuskure domin a ka'ida ya kamata ya da abun zuwa ga Allah to amma abin da ya dogara da shi shine manzon lokacin shine annabin lokacin kaga ba yadda za a ce kuma wani ya fi shi ilimi to amma dai da bai mayar da al'amarin zuwa ga Allah ba Allah sai ya ce mishi to anan a cikin mutanen kan ma a waɗanda kake manzon su annabin su Kaje akwai wani mutum a can mahadar teku guda biyu shine kidir kenan kidir annabin Allah ne wannan shine magana mafi rinjaye na malamin musulunci Allah ya ce kaje zai koya maka karatu ai duk da kake ganin wani tafsiri tafsirin nan wani jinka kawai yake wannan. wallahi kallon ka kawai yake annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya tafi ya je ya haɗu da kidir suka yi doguwar tafiya a cikin tafiyar da suka yi sai ya ga waɗansu abubuwa da suka faru wadda bai fahimce su ba karon farko ya tambayi kidan kidan ya ce mishi a'a ba ni son yawan tambaya ka bari duk abin da ya faru zan samu lokaci in maka bayani ya ce mishi yi haƙuri allah ya wuce zuciyanka ba zan ƙara ba abu na farko suna tafiya ne sai suka shiga wata alƙarya sai suka shiga kwale-kwale jirgin ruwa jirgin ruwan nan an rage musu hanya ne kyauta ana cikin tafiya kidir sai ya ɗauki wani zarto sai ya yanka kwale-kwalen ya ɓare wani katon allo a jiki sai ya jefa gefe annabi musa ya ce to kasan wanda ya saba da wa'azi <laughs> wanda ya saba da wa'azi annabi musa carab sai ya tafi ya ce ababawan allah ababawan allah yanzu mutanen nan suna dan neman abinci da kwale-kwalen su su dauke mu su rage mana hanya ka kula musu kwale-kwale yace mishi fa na ga maka fa makaranta ta babu babu yawan tambaya sai na maka dama yace to insha Allah wannan sake ana tafiya ana tafiya sai suka je suka samu dan wani yaro matashi yana dan wasa haka a tsakanin kofar gida da kofar gida kidir sai ya cire addansa sai ya sare kan yaron yace a ah. Allah gafarta Allah malam a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا yace ba na ce ma ba ni son yawan tambayoyi ba yace Allah ya baka hakuri baran sake ba in sa'altuka an da ba'da ha fala tusahibni in na sake tambaya to kar ma ka sake tafiya da ni shikenan sai suka shige to sai suka shiga wata alƙarya wannan alƙaryar suka je inda za a ba su masauki duk garin babu a ba su da wani ɗan zaure su huta babu a ba su wajen da za su kwana babu a ba su abinci babu duk inda suka je aka hana su to suna cikin tafiya kuma a cikin alƙaryan sai suka ga wata katanga ta karye za ta faɗi kibir sai ce ma annabi musa mu gyara wannan katangar annabi musa sai ce to aka gyara katanga aka yi komai aka tsaye da ita ta tsaya car za su tafi annabi musa ya ce Allah gafarta malam ya kamata ba a biya mu mutanen garin nan kaga ba irin halin su sai ce to tafiya da kai ta kare daga nan dama hikima ce ta ubangiji a sanar da shi waɗansu abubuwa don mu makaratun ya iso wajen mu sai ce to bari na yi maka bayanin sirrin duk abin da ka gani ka gagara hakura duka biyun ya mishi bayani da ya so wannan na uku na gyara katanga sai ya ce mishi wa ammal jidaru wannan katangan da za ta faɗi muka gyara fakana ligulamai ne ya timai ne fil madinati na waɗansu yara ne guda biyu marayu a cikin garin nan jama'a kuna ji ammal jidaru wannan katangan da muka gyara fakana likulamaini yatimaini fil madinati katangar gidan waɗansu marayu ne guda biyu a cikin garin wa kana hata kanzul laguma. a ƙasan katangar akwai dukiyar yaran da ubansu ya bisne musu bayi da kowa banda waɗannan yara guda biyu kuma 'yan ƙanana ne ba su wuce shekara takwas ko shekara bakwai ko shekara goma ba ga dukiyarsa a hannunsa ya yi tunani in ya ɗauki dukiyar nan ya danƙa ma wani kar yaran nan lokacin da za su girma ya zama an haƙince su sai ya karce ƙasan katangar gidan ya tona rami sai ya tura kuɗin sai ya bisin sai ya roƙi Allah ya ce Allah lokacin da yarana suka ƙosa don jiki a lokacin ya yi nauyi ya ce Allah idan ka karɓi rayuwata wannan dukiya da na bisɗin yaran nan Allah lokacin da suka kosa suka mallaki hankalinsu Allah kai ka sanya ya za a ka sanar da su su kwashe dukiyarsu sai kwanta sai ya mutu wannan dukiyar tana kasan katangar to yau da gobe katanga ta sha ruwa ta kwana biyu sai ta karye za ta faɗi to idan katanga ta faɗi wannan kuɗin zai fito fili saboda haka jama'a za su zo su warwashe wa marayun nan kuɗi Allah sai ya turo annabi Musa da annabi Kidir ya ce su gyara katangar yaran ba fa malamai aka ce su gyara ba ba ustazai aka ce su gyara ba ba mutanen anguwa Allah ya ce su gyara katangar ba annabawa ya turo ya ce su gyara ma yaran gida jama'a kun fahimta wa kana tahtahu kanzul lahumu wa kana abuhuma saliha. Babansu salihi ne fa arada rabbuka an ya buluga a shudda kuma abinda ka ke nufi shine sai yaran nan sun girma sun kosa sun mallaki hankalinsu wa yastakrija zahuma su zo su kwashe kudinsu su yi amfani da shi rahmatan min rabbika wannan jin kai ne daga ubangijinka kamar wani ne ya tambayi Allah ya ce to Allah yaran nan me suka maka na farko dai marayu ne Ba su balaga ba balle a ce sun yi aikin da suka samu karbuwa a wajenka ba su balaga ba balle a ce alƙalami ya fara aiki a kansu har suka yi aikin da suka samu kusanci Allah yaran nan me suka yi aka musu wannan hidiman ba a ce mutanen gari su musu aiki ba ba a ce ustazai ko malamai su musu aiki ba aka turo annabawa su gyara musu katangar gidansu Allah a Qur'ani yace wa kana abuhuma saliha Allah ce babansu mutumin kirki jama'a mun ji in kana so ka gina familinka da zurriyarka ka zama na kwarai Abin da kake yi in alkhairi ne don Allah da neman yardan Allah ake jikokinka da tattaba kullun kamar sai ya shafe su alkhairi amma don ka gina ka ka ka gina gidaje gidajen da tun kana raye ma dan ka kan sadado da budurwa ya shiga ya gina da ita balle ka mutu haka ne ko ba haka ba gida ne zaka ware mai 'ya'yan ka ce su zauna anan ko su zauna anan kana raye baka mutu ba ɗanka zai ɗauki motar ka je ya ɗauki yarinya ya je ya zina da ita in ka mutu aka ce motar nashi ne ba ba ka ƙara wa burna dawaki ba idan kana so ka gina familin ka su zama masu alkhairi ka tsaya ka yi addini ka yi musu wasiya da addini kai ka riƙe gaskiya da amana duk wannan cin hanci da ka gani da sace-sacen dukiyar jama'a da ake wannan kuɗi ne mai dauɗan da ake irka ma yara yaran ne za su ga sama a hannunka ba shine wa guzi bil haram ba yaro ka gina ɗanka da haramu kuɗin makaranta haramu irifan makaranta haramu abun da za a kai shi makaranta haramu kuma ka ce ya maka biyayya ai ƙarya ne wallahi bin Allah bin dokokin Allah wallahi shi ke sa a zauna lafiya duk lokacin da al'umma kuma ta ɗauka wannan ba shi bane mafita to wadda za ta gwada banda wahala babu abin da zai sa ta a ciki jama'a muna fahimta nana hajara ya ce tun da Allah ne yayi umarni ka kawo mana tace Allah ba zai tozarta mu ba annabi Ibrahim sai ya kama hanya sai da yayi nisa ya bace ga ganin na na Hajara yadda ba ta hangen shi sai ya juya sai ya kalli harami sai yayi wannan addu'a rabbana yace ya ubangiji inni askantu min dhurriyyati biwadi min innan tab'idiyya ce Allah na zaunar da wani sashin zurriya na a wannan wadi Gaira bi zar'in wadda bayi nomuwa Allah rabbu inda baitukal muharram domin annabi Ibrahim a lokacin yana sha na nasarar tana can sha familinsa da sauran suna sha ita kuma aka ce a ɗauko ta da annabi Ismail a kawo ta nan harami inda baitukan muharram a jikin ɗakinka mai alfarma rabbana li yuqimu salata Allah na kawo su wannan wajen ne don su tsaida da sallah su tsai da addini faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim Allah ka sanya zukatan mutane ya dinga ɗoki da shauƙi da marmari zuwa gare su addu'a ta karɓi ko faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim Allah inda na ajiye wannan zurriyan nawa Allah Allah ka sanya a zukatan waɗansu bayinka ya zama suna da ɗauki da karsashi na su dinga zuwa inda wannan zurriya na wasu harami kenan warzuquhum min samarat Allah ka azurta su da daɗaɗɗen ƴaƴan itatuwa Allah ka azurta su da wadataccen abinci kun ji ai ya koka yace Allah wajen bayi nomuwa bayi nomuwa Allah bayi nomuwa to kuma da su yi rayuwa abun da su yi rayuwa abun warzuquhum minas samarat Allah ka azurta su da dangin ƴaƴan itatuwa daban-daban wanda ya je kan ayya gani eh wani abun ma in ka ci sai in ka sake koma kafin ka sake ci <laughs> la'allahum yashkurun Allah ce don su yi godiya ma Allah don su yi godiya ma Allah Allah ka wadata su wadata nan hajara tana zaune a wannan wani ta shayar da ɗanta ga dabino ga ruwa tafiya ta yi tafiya har wannan abinci ya ƙare ta shiga cikin matsanancin yanayi na kishi da bukatuwa zuwa ga abinci ta lura ɗanta annabi Ismail alaihi salatu wasalam yana tsananin bukatuwa zuwa ga ruwa don annabi ya ce sai da ta kau da kai ga barin kallonsa saboda tausayi sai ta gaba zama bai ta, ba kasan uwa a hakan sai ta tashi kawai sai ta bazama neman ta ina za a samu ruwa ta zo ta hau kan dutsen safa ta tsaya ta lalleka ta gani ba ta yi marwa wannan kai ka wanda ta yin shine sa'ayi da ake yi in an je umra ko aikin hajji lokacin da ta yi kafa na bakwai ta zo ta tsaya sai ta ji sauti na mala'ika jibril ta ji sauti ba ta san waye ba sai ta ce don allah kowane ne muna neman ɗauki ne sai ta hanyi mala'ika jibril a wata riwaya da dunduniyar kafarsa a wata riwaya da fiffikinsa, sai ya dan karci wajen ya karta ya karta ya karta sai zamzam ya kullo shi kuma zamzam dama annabi ya ce shi kaɗan sama abinci ne ruwa na bulbulowa zamzam na bulbula sai ta je tana kwalfewa tana zubawa a goron tana kwalfewa annabi ya ce Allah ya ji kan maman annabi Isra'il ai da ta bar shi da zanzanta kowane gari yana kwalala da ya zama koramai da ya yi hanya yana gangara to sai tsaya a can to yi musu waɗannan addu'o'i da suke ɗauke da alkai wadda tana cikin zama a wannan wata ƙabila daga cikin kabilun larabawa sun zo wucewa suka yi zango a kusa da inda maman eh, na hajar maman annabi isma'il take ha'a sai suka hangi waɗansu tsuntsaye wadda ka san dama kowa akwai irin baiwar ilimi da Allah ya mishi tsuntsu wannan da yake sama akwai waɗanda suke da irin wannan sani suna ganin tsuntsun sun san a wannan eriyan akwai kaza mu ma ai mun san in ga an gulaye ai kasan akwai abu akwai to da suka ga wannan tsuntsayen suna yawo suka ce a eriyan nan akwai ruwa to amma yaya aka samu ruwa a nan bayan ba mu san da shi ba da suka je sai suka samu ruwa sai suka kai suka nemi ta cewa da su zauna a wajen to dai kuma zama a nan ƙarshe waje ya dawo gari ƙarshe annabi ismail abun ya aure ƙarshe annabi ibrahim bayan ya dawo ya koma ya dawo ya koma ɗin ya yi samu na farko ya zo ya samu na na hajar ta rasu amma annabi ismail ya yi aure har suka tattauna da matan ƙarshe ya bar mata saƙon in mijinta ya dawo ya ce ta gyara ƙofar gidanta ya gyara ƙofar gidansa ma'ana ya sake ta ita kuma ta dawo ta bada sa bayani ta mishi akan kuncin rayuwa da suke ciki kaza kaza da koke duk macen da ba ta iya rufe asirin mijinta akan yanayin rayuwa ba matar zama ba ce yaya kuke rayuwa ta ce wai yi wahala kan muna cikinsa ai kaza kaza kaza kaza da ta gama bayani sai ce to idan mijinki ya zo ki gaishe shi ki ce mishi kofar gidansa nan ta inda ya bude yayi hanya da yawa ya gyara to ai san yare ne wannan da yazo kuma ya tafiya mishi tana siffanta shi sai ya gane baban sa don annabi Isma'il maharbi lokacin da yazo ya fita farauta so lokacin da ya dawo ta gaya mishi kuma ga sakon da ya bar mini sai ya ce mata kun tattauna a akan menene ta gaya mishi yace to izini ya bani na irabu da ke bara zan mai rufin asiri a cikin gida ba ya sake aure annabi isma'il ya dawo ita ma suka tattauna ya ce in mijin ke dawo ki ce yi kofar gidan nan ya yi yadda ya kamata karka yadda ka buɗa ma yarka ko kanwarka ko ƴar uwarka kofan kawo koke akan yanayin rayuwa da take cike da mijinta ka san wani ko gaishe su ka zo iyayen na gida ya naga kike ramewa to ina ruwanka ina ruwanka in ta kawo ma koke akan yanayin zamanta sai ka duba abin da ya kamata a bata shawara a bata abin da take bukata a kira miji a bai shawara a bashi amma haka kawai tana shiga gidan birta kuna cin abinci kuwa to mala'iku ne su kaga iyaye su suke kwakulo wata fitina sai karshe su zo su zuga ƴaƴansu ƴaƴan kuma suna son mazajen wannan rigimar mu bara mu bara mu ke kirga wadda wadda muka gani ba ita tana son mijin a wahalar uba kuma ya ɗaga hankalinsa shi kenan in ka raba masu je su sake haɗuwa ta wani ku jama'a mun fahimta saboda haka dole iyaye su samu tsari mai kyau amma abu in ya shafi tarbiyyar gida idan abu ya shafi yanayin gida to wannan babu laifi a kayan nan kuma sai a bincika domin a gyara abin da ya kamata a ce an gyara abu zai shafi tarbiyyar cikin gida ko abu zai shafi tarbiyyar yara abu zai shafi tarbiyyar iyalai to wannan babu laifi iyaye su duba su gyara abin da yasa kuma ake son zama da su dama saboda a dinga lura da irin abin da ya dace da abin da bai dace ba amma yanayin rayuwa irin na yau da gobe wannan da yake noman rayuwa ne wannan babu wani abu kun gane shi na annabi isma'il abin da ya faru shine wani abu ne da zai taɓa tarbiyyar gidan kuma gida ne na annabta mun gane magana wani abu ne da ya shafi gida da za a gina domin ya ajiye annabi Ismail ne abun domin tayar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bai kamata wannan gidan kuma a ce akwai wani fenti a ciki ba mun gane magana to wannan yasa ya ce ya rabu da ita tunda mata ce daga irin yanayi da take dauke da shi mun gane magana wannan kuma a ce ku iyayenta ku ne za ku je ku zubo ta akan gidanta to wannan kuma ya saba wa musulunci jama'a mun fahimta Allah ya samu dace to annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya musu wannan addu'a kuma kaga yadda al'amari ya kasance addu'a ai ta karbu ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi Ibrahim shine ya kambama wa makka addu'o'in nan kuka ga makka yadda take cike da albarka yace ni kuma na fiffesa wa madina addu'o'i ita ma madinatul rasul warzuquhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun yace Allah ka azurta su da 'ya'yan itatuwa domin su yi godiya to sai Allah ya ce rabbana ya ubangiji innaka ta'lamu ma nukfi wa ma nu'lin yace ya mu lalle kai ta'lamu ma nukfi wa ma nu'lin ka san abinda muke koyewa ka san abinda muke bayyanarwa Allah idan ba wannan ce manufata na kawo annabi Ismail da mamansa nan ba Allah ka san me yasa na kawo su ba ya faɗi abin da yasa ya kawo su ba rabbana liyuqimus sala don su tsayi da sallah su tsayi da addini makka garin sallah yace to rabbana ya ubangiji innaka ta'lamu ma nukfi wa ma nu'lin Allah ka san abin da muke koyewa Allah ka san abin da muke bayyanarwa wannan ita ce zahirin abin da yasa na kawo wannan zuriya na wannan a bisa umurninka wa ma yakfa 'ala Allah min shay'in fil ardi wa la fis sama Allah ba wa ma yakfa 'ala Allah min shay'in babu wani abu da yake koyuwa ma Allah fil ardi a bayan wa wala fis sama ko kuma a sama akwai abin da bai iya koyo ma Allah mu to sai Allah ya ce Annabi Ibrahim ya ce alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibari Isma'ila wa Isa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya bani haihuwa akan tsofara ya bani Isma'il kuma ya bani Isa ce na gode ma Allah domin annabi Ibrahim yana daga cikin wadda suka samu jarrabawa na jinkirin aihuwa waɗansu malamai suka ce ya haura shekara 90 kafin ya haifi annabi Isma'il kaga ai an jima Ya ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bani haihuwa ta a bayan na tsufa oh duniya kenan shi ba annabi Ibrahim din nan da yanzu yake cewa alhamdulillahi allazi wahaba li alal kibari dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya bani haihuwa akan tsufana bayan na tsufa shine fa a can a suratul anbiya wata rana an karya gumaka watallahi la akidanna asnamakum فجعلهم جذاذا قالوا lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya yi kwanton ɓauna wa gumakan mutanensa watallahi ya ce na rantse da allah la'aki danna asnamakum akwai gadar zaren da zan shirya wa gumakanku ba da an tuwallo birin duk lokacin da ba ku nan da ya dace kuwa ba su nan faja'alahum juzazan sai ya je ya tsara gumakan guntu-guntu illa kabiran lahum sai ya bar babban gumakan la'allahum ilaihi yarji'un wai ko sa dawo su ga babban su ga karyayyun su su dauki wa'azi eh da ake bauta mishi ne amma ana iya sassara shi lokacin da suka dawo kalu suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin wa ya aikata wannan danyen aikin ma'allolinmu lallai yana daga cikin manyan azzalumai kalu sai sauran jama'a suka ce sami'ina fatan mun ji wani saurayi ya kurhum yana sukan gumakan yana kushe su yuqalu lahu ibrahim ana ce mai ibrahim to wannan ibrahim da a wannan aya ake ta mun ji wani matashi yau kuma gashi da kansa yana cewa sun ya kama ni duniya ke ai wannan zaman bencin da kake ji idan baka ma kanka faɗa ba abun da ka tsufa wallahi Allah mana wani majalisi ne za ku je kuna dan zama kuna hira in ka tsaya tsam sai ka ga wannan majalisin yau shekaran ka takwas kana zama abun Allah in baka gyara ba abun da ka tsufa baka amfani kowa ba baka amfani kanka ba ai ka dan duba agogon nan kaga biyu an jima kaga hudu ai a haka ake tuba a haka ake tuba to annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kamar yadda muka faɗa yana daga cikin wadda ya gamu da jarrabawa na jinkirin haihuwa shi yasa zaka ka gane jarrabawar da annabi ibrahim ya shiga wadda ya shekara tamanin ko casa'in bai aihu ba ya aiki ɗansa na farko ɗa namiji a wa'annan shekarun kuma ƙwaya ɗaya domin tsakanin annabi ismail da annabi isa shekara goma sha uku ne kaga an sake jan lokaci to fa kafin a haifi ishaƙan ne kuma allah ya ce yanka ɗaya <laughs> aka ce yanka ɗaya akwai jarraba ko babu Allah da kanshi yace inna hadha la huwal bala'ul mubin Allah ce mun maka babban jarrabawa annabi Ibrahim Allah ya ce wannan babbar jarrabawa muka maka dan kwaya daya kuma ya tsufa kuma aka ce yanka shi ya kuma je ya danne shi da yanka shi Allah ya ce yanzu Ibrahim zaka yanka shi ya ce Allah ai kai ce a yanka shi wane ne kuma Isma'ila Allah ya ce cikin shi tafi dama gwaji ne ina kun ga irin biyayyan su su kawai da aka ce yanka shi ce zai yanka shi sai da ya kwantar da shi falamma atlama wa tallahu lil jabin falamma aslama lokacin da su biyun suka sallama don ya gaya ma ɗan na yi mafarki an ban umarni a mafarki ne yin kaka fanzur ma za ta ya ce mai ismail ka je ka yi nazari ne ka gani kala ya abata ya ce ya baba if an ci umar ka zartar da abin da ubangijin ka ya umarce ka in sha Allah min as-sabirin yace za ka sanar cikin masu haƙuri da ɗa'a ma Allah da ɗa'a ma iyaye falamma aslama Allah ya ce lokacin da duka biyu suka sallama annabi Ismail alaihi salatu wasalam da annabi Ibrahim wa tallahu lil jabin ya kwantar da shi ya kifa shi akan goshinsa yadda ake kifa dabba wa nadainahu Allah ce sai muka kiraye shi an ya Ibrahim muka ce ya Ibrahim ka ji saddaqata ru'ya ka kaskata abinda muka baka umarni a cikin mafarki inna kadhalika najzil muhsinin haka muke saka wa masu kyautatawa inna hadha lahuwal bala'ul mubin Allah ya ce wannan babbar jarrabawa muka maka Wafadaina fadainahu bi zikrin azim Allah ya ce muka fanshi Isma'il da wani abin yanka babba muka ce a yanka a sake Isma'il jarrabawa ce ko ba jarrabawa shi yasa ƴan uwa yana daga cikin abun da ya kamata dukkan musulmi da yayi imani da Allah yayi imani da Allah ya gaskata cewa jarrabawa gaskiya ne jarrabawa sunnatun min sunanin lahil kauniya allati la tagayya jarrabawa sunna ce ta Allah tsari ne na Allah yana daga cikin tsarin da Allah ya ajiye zai mu'amalanci bayi da su Allah ya ce zai dinga musu jarrabawa wannan ba za ta canza zani ba ba zai fasa ba babu wata al'umma da ta shuɗe ko wani mutum ko annabi ne duk darajarsa wanda bai haɗu da jarrabawa mu zama masu tarbiyya a lokacin jarrabawa jarrabawa abubuwa ɗayan uku ke zuwa da suna alkhairi Allah amma jarrabawa ba ta zuwa wa musulmi a banza doktor ba za ta taɓa zuwa na farko ko dai mutane sun ratsa hanya ko ka ratsa hanya Allah ya kawo jarrabawa don ya mai da kai kan hanya wannan alkhairi ne ko ba alkhairi ba alkhairi ne shi ne zaka je na cewa zahar al-fasadu fil barri wal bari bima kasabat aydin nas Allah yace ce zahar al-fasadu fil barri wal bari barna kashe kashe fashi da makami Allah yace ce ya yadu a bayan kasa fil barri wal bahr Allah ya har cikin ruwa ma ana yi bima kasabat aidin nas Allah yace laifin da mutane suke aikatawa da hannunsu ya jefa su a wannan bala'i li yudhiqahum ba'd allazi amilu Allah kuma yana kawo musu jarrabawan ne don ya dandana musu sashin abin da suka aikata sai ya ce la'allahum yarji'un ko da su tuba su daina jama'a mun kamar yaro ne ya ki zuwa makaranta sai a kama shi ana mai horo wannan dukan na mugunta ne ko na soyayya ne na soyayya ko dai mutane sun ratse akan hanya a zo da jarrabawa don a mai da su kan ne a wala ya rauna annahun yuftanuna fi kulli amin marratan au marratayn Allah ya ce a wala ya rauna annahum nuna fi kulli amin maratan a marratayn Allah ce ba su lura ne duk shekara sai mun je ba su a balbalin bala'i sau ɗaya ko sau biyu sun malaya yatubun Allah ya ce amma duk da haka ba za su tuba ba wala hum yazakkarun ba za su asu ba A ashe kenan kaga yana so su tuba ne to ko dai Allah ya kawo jarrabawa don mutane sun bauɗe a dawo da su kan hanya kaga wannan ai alkairi ne tsantsa ko kuma Allah ya kawo jarrabawa don kankare zunuban bayi ko bawa wannan jarrabawa da ka gani jinya ce wannan jarrabawa da ka gani talauci ne wannan wani raɗaɗi da kake ji a rayuwa za ka samu wani damuwan kamar kirjin ka zai fashe saboda baƙin ciki da kunci to wallahi wannan baƙin cikin da kake ji yadda ka san gobara haka yake mai zunubanka alkhairi ne ko sharri ne annabi yace ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala gammin wala hazanin wala adan hatta shaukata yushakuha illa kafara Allah biha min khatayahu annabi yace ma yusibul muslim min nasabin ba wani abun da zai samu musulmi na gajiya mashin ɗinka ta yi ka yi turi ka gaji Allah ce wannan turin wallahi alkhairi Allah ya kawo aiki kai a gona ka gaji wala wasabi alwasabu huwa almarabu ko mutum yi wata mashashara ko rashin lafiya wala hammin ko wani bakin ciki wala gammin ko wani gamuwa, wala hazarin ko wani kunci hatta shaukatin shakuwa har kaya da mutum zai taka ya tsaya ya cire ko kusa illa kafara Allahu biha min face Allah ya kankare mai zunubansa sanadiyar wannan damuwa jama'a akwai jarrabawa da Allah ke kawa da shi kuma don ƙara ma daraja shi kana kan hanyar kana kan hanyar saboda ka ba hanyar za a dawo da kai ba dama kana kan hanyar shi na ɗaukaka daraja ne to irin wannan shine na manzanni da annabawa ashaddun nasi bala'an al'anbiya annabi ya ce wanda ya fi kowa shiga bala'i annabawan Allah to nasu ba na zunubi bane na ɗaukaka darajar su ne annabi yace inna innal abda la yakunu lahu almanzilatu inda Allah bawa yakan samu matsayi a wajen Allah Allah kan bashi matsayi kun gane magana a ɗaukaka darajarsa fama yablughuha bi amalin amma da aiki ba zai iya isa matsayin ba amma Allah ya bashi rank matsayi kaza to amma irin su ƙiyamun lailinsa sadakansa karatun alƙur'aninsa wannan ba zai ba shi rapid promotion ya kai can ba fala yazalu Allahu yabtalihi bima yakrahu Allah sai ta turo mishi kawai matsalolin da bai so hatta yuballighahu iyyaha har a daga shi a kai shi can alkai ne ko ba alkai ba mu sani mu musulmai ne muna da addini muna da annabi muna da alƙur'ani jarrabawa tsarin Allah ne ba wanda ya taɓa tsallake jarrabawa a hasiban nasu أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله يجزي أم حسب الذين يأمنون ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la Allah ya ce mutane suna ji za mu bar su kara zube kawai don sun ce sun yi imani ba za mu jarabce su ba Allah ya ce walaqad fatanna alladhina min qabli ai mun jarrabi waɗanda suka zo kafin su ma fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al don Allah ya bayyanar da masu imanin gaskiya ya bayyanar da maƙarya jarrabawa sunna ce ta Allah kuma idan ka lura ka ɗauke duk wani farar hula ka dubi manzanni da annabawan Allah ka dinga bibiyan su ka san annabi adam da kake jin annabi adam an ce fita aljanna ba kowa ke zama ya kalli girman jarraba wanda annabi adam ya shiga ba ba fa karamar jarrabawa ce ba kowa ya isa ya shanye wannan jarrabawar ba shi ba annabi adam a cikin aljanna yake aljanna fa ka'idar aljanna mulki ake a aljanna mulki ake yi wa idza ra'aita famma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ya ce ai aljanna ba wani abu da za ka ɗaga ido face mulki ne da iko jama'a mulkin da zaka yi a cikin gidan aljanna da nasin qur'ani ba wai sabis waɗanda za su kawo kaza a fita a yi kaza ka san ko gidan shugaban ƙasa ne masu aiki ne suke aiki ko to aljanna in itaciya ce ita za ta tankwaso ka tsinka akwai mulki ko ba mulki akwai irin wannan bishiyoyin abila ita za ta matso da kanta jama'a ku fahimta wannan gidan da ya kace ma annabi Adamu ya fita jama'a kun gane ka dubi yadda dagaci aka sauke shi hankalin sai tashi haka ne ko ba haka balle sarki balle gwamna balle shugaban kasa balle mai mulki wannan mulki da kake ganin tazarce tazarce tazarcen nan a'a neman kujera an ci ko ba a ci ba yadda suke shiga damuwa karka ɗauka ƙaramin abu wadda bai hau ba bai san daɗin ba wadda yake kai a ce an ka da shi akwai ciwo ko ba ciwo to simple a je aka da kai a aure man kawai ka ga a neman aure yadda za ka ji wannan misali ai kowa zai iya gane to shi fa a aljanna a aljannan Allah ya ce komai komai kai komai kai ba a Najeriya ba ba a aljanna aka ce komai kai ko a Bauchi ne aka ce komai kai daga baya aka ce an daina yi da kai akwai ciwo ko wace. ku kalli girman abu a aljanna ne ba a duniya ba ba a Najeriya ba ba a Bauchi ba ba a ku ba ko a Najeriya ne aka ce komai yadda kake so kawai kai wata ran sai aka ce to Allah ka da kai akwai matsala ko babu yawwa ina so mu fahimci misalin ne da kyau kar ka dauka wai sun magana ne an ce ma annabi adam ya fita aljanna kawai ya fita Allah ke mishi uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haisu shi'ituma daga baya aka ce mishi an sauke shi yanzu ka tuno misalin da muke wani tsohon kansila ne duk zai gane <laughs> jama'a akwai jarrabawa ko mu akwai jarrabawa a ciki amma da yake haka Allah ya kaddara zai kasance ya yi haƙuri ko bai haƙuri ba ka duba annabi nuhu alaihi salatu wassalam in ana karantawa ba kowa ke halarto irin jarrabawan da annabi nuhu yake ciki ba doctor idan mun zo haka mu yi karatu idan har aka tashi a karatun banga ga ƴaƴana abun ba baka san yadda nake ji ba to shi fa annabi nuhu ba fa dan san zo inda yake karatu bane dan ɗan ne ke warware karatun yake faɗa da shi akwai jarrabawa ko ba jarrabawa ku gane yadda jarrabawan take da matarsa da ɗansa haka suka haɗe mai baki shi fa ba wai ba za su zo inda yake karanta su ba ne duk abin da uban ya faɗa ɗan shi zai jagoranci jama'a a warware akwai damuwa ko ba damuwa ko almajirinka ne ya maka haka ai akwai ciwo bare ɗan da ka aifa haka annabi nuhu ya ta shan wannan abun akwai damuwa ko babu jama'a mun fahimta da kyau wato ku dinga kallon irin tsarin Allah ba jarrabawa ba kiyaya ba ce tsari ne da Allah ya saka akan bayin haka haka ɗan nan firfir har ran da za su yi rabuwan ƙarshe ruwa ne ya shiga tsakaninsu wallahi yana ma ɗan nan magana ɗan yana mai rashin kunya jama'a kun fahimta mutane kuma ka kalla idan fa irin wannan ya faru da mai addini ko malami ka san dama ai shine abun yawo a gare ya gamu da jarraba ko bai gamu da shi ba ya gamu da shi yanzu mu gama da annabi ibrahim shi annabi ibrahim babansa ne yadda muke karatun nan haka mahaifin zai shigo ya zazzage shi a cikin jama'a ya ce baka ɗauken komai ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza magana ɗaya biyu in yi sai ce a ragibun anta an alihati ya ibrahim yanzu abu ni kake zagi abin bauta na kake zagi haka duk inda annabi ibrahim ke zai yanki jiki je wala kanta shi a cikin mutane akwai jarrabawa ko ba jarrabawa duk mutum da bibiyan irin waɗannan ka kalli nauyin abun ka kalli nauyin abun yau kawai a ce kana sunna babanka bayi sunna shi abin takaici ne to yanzu kuma ba bayi sunnan bane ba ma bayi musuluncin bane a'a dan san da yake kira zuwa ga shiriyan shine jagora wajen a yaƙi kan akwai damuwa ko ba damuwa ka duba annabi ayyub irin jinyan da yayi dukiyansa duk sai da suka kare ƴaƴansa duk suka kare babu mai kula da su in uwa suka watsi daga shi sai matarsa sai da aka koma a gari ana cewa wallahi ba karamin sabon Allah yayi ba Allah ya dora mai matsalar nan ko ba mu taba ganin wanda shi shiga matsala irin wannan ba mal ala annabi yaquba annabi yaquba ƴaƴansa ne na cikin cikinsa ƴaƴansa da suka kunna mishi tsabin kuka da bakin ciki sai da ya makance akwai jarrabawa ko ba ku dinga kallon abin ƴaƴansa ne shi ya haife su da suka taso shi a gaba tsaban damuwa da kunci da kuka wala sai da yi makance ya gama da jarraba ko bai gama da shi ba ya gamu da shi waɗannan za su sa ka dinga jin a kan abubuwan da kake ci ba yi ba ce ba yi ba ce ka duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ƴaƴansa maza mutuwa suka yi duk wannan ya taso ya mutu wannan ya taso ya mutu babbansa Abu Lahabi duk inda zai shiga karanta su in zai tafi kamar das to zai bi shi das din yana wa'azi ya ce, to mu ma iyayenka ka bar mu ne yana maganan ya dauki kasa ya watsa mishi ya jefe shi yan kallo sun isa su je su bugi baban ne babban sa ne akwai jarrabawa ko ba jarraba? a ce gidanku ne suke faɗa da kai wan babanka ne ko kai malami ne ya mare ka almajiranka ko dai sai rama maka ne to duka inda za mu yi sabin haka za ku yi ta kai, wani ga irin jarabawarsa wani ga irin jarabawarsa duk lokaci da hali da ka samu kanka ka ce alhamdulillah ala kulli hali nan ne zaka ga canji shi musulmi na da tsari yana da tarbiyya da aka dora shi akai tarbiyyar da zai samu mafita a cikin rayuwa amma in ka dauka dabara tana yin rayuwa wallahi ka bata lokacin ka in ka dauka dabara tana yin rayuwa ka bata lokacin ka annabi zakariya ku kalli annabi zakariya gashi a cikin alqur'ani Allah da Allah da Allah da rabbi la tazarni fardan Allah karka barni in mutu ni kadai arama ba sai karanta ba zikiru rahmatu rabbika abdahu zakariya izna da rabbahu nida'an kafiya cikin dare sai da annabi zakariya ya kusa shekara 40 yana roƙon Allah kuma wallahi yana roƙa saboda da'awa da karanta su rabbi yace inni wa hanal azmu minhu yace Allah kashina yayi laushi ba zan iya cika bokiti da ruwan na dauka washtahala ra'su shayba furfura ya mamayi kaina da jikina fa hamli min ladunka waliya Allah ka bani wani majibanci daga gunka ya wa yarisi min ali yaqub ya gaji wannan harka na ilimi da annabta ya gaji gidan annabi yaqub karantar da mutane da shirar da su waje algu rabiya Allah ka tashi zan yarda zai, ya dinga addu'a rannan sai mala'ika jibril zai yi shi albishi inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahaya muna maka bishara Allah zai baka da yahaya lam naj'alahu min qablu samiya sunan ma akan danka aka bare a leda ba a taba samu wani yahaya ba wallahi rana da yahuda sun kashe nan ya ga mun jarraba ko shi rana ɗaya suka kashe annabi haihu. to kai musulmi ne idan kana tana irin waɗannan sai ka ga yana sassauta maka zafi da kake ji akan waɗansu abubuwa kuma ka sani in ba kai haƙurin ba ma za a daina jarraban ka amma in kai haƙurin ka mai da al'amarin zuwa ga Allah ka nemi taimakon Allah ka yi ibada kuma da ka samu mafita rabbana yace ya ubangiji innaka ta'lamu ma nuqi wa ma nu'lin wa ma yakfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibri isma'ila dukkan yabo sun tabbata ga Allah wanda ya bani haihuwa a akan tsufata ya bani isma'il ya bani isa inna rabbi la sami'ud du'a lalle ubangiji mai amsa addu'ar bawa ne gashi Allah ya amsa mu inji annabi Ibrahim Allah ya sa mu dace sai mu kwana anan gobe Allah ya kai sai mu zo mu dora فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا an الا انت استغفرك واتوب اليك ga mutumin da ba su rabu da iyayensa lafiya ba har suka rasu la haula wala quwwata illa billah eh suna cikin sabani da mahaifansa sai Allah ya karɓi ransu na farko babu bala'in da ɗan adam zai shiga ba bala'in da ɗan adam zai shiga mafi muni a rayuwa da gamuwa da hau a rayuwa kamar sabawa iyayensa amma tun da mafita ya ce daga cikin abin da malamin musulunci suka ambata abu na farko ya yawaita tuba da istighfari kan laifin da ya aikata rashin kirkin da ya yi nadamarsa yayi dan da sani a kansa ya yawaita tuba da istighfari abu na biyu ya yawaita musu addu'an neman rahamar Allah da kuma istighfari gare su ma'ana nema musu gafaran Allah akan kurakuransu ya yawaita yin sadakoki ya sadaukar ma iyayensa da ya saba musu ya gina masallaci wa iyayensa ya yi sadakan kaza ya ba da ladan ma iyayensa abu na gudu suka ce abinda ya haɗa su rigimar to ya gyara abinda dama ya sa ya saba musu ai dai ba zai ce ai makiyansa bane ko dole akwai abinda da shi ne ya sa wataƙila suna so ya yi karatu ne ya yi to sai ya kama karatu. wataƙil yana shaye-shaye ne sanadiyar saɓanin kenan to sai ya daina shaye-shaye kun gane abin da ya haɗa su da mahaifan har aka kai wannan mataki to sai ya yi sauri ya tuba ya dawo kan abin da yake daidai insha Allah zai haɗu da sa ranar alkiyama suna yarda da shi na biyu ya ce mutum zai iya yafe rabon na gado kafin a raba zai yafe mana a yakin ka ne idan mahaifinku ya mutu to kana da haƙƙi a cikin gado min mimma min minhu aw kafu saboda ka in ka ga dama ka ce ka yafe mai yan uwanka su je su raba kayan su in ka ga dama ka nuna ɗaya a cikin su ka ce ka son ka a ba mu wani in ka ga dama ka son kan ka ce a ba ka rabi su riƙe rabi duk yadda kai haƙƙin ka ne in ka ga dama ka ce a ba ka kayan ka wannan ya ce mutum zai iya yin sallar nafila cikin dare bayan yin sallar da bayan sallar mutane da liman a jami'i mun karanta wannan tambayar nan a nan. matsala aka samu tsakanin malamin musulunci akan waɗansu hadisai da suka yi magana akan abin da ya shafi sallar dare nana aisha a cikin bukari ce tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko a ramadana ko ba a ramadana ba bai taɓa ƙara sallar dare akan raka'a goma sha ɗaya ba amma dai akwai raka'o'i guda biyu da yake buɗe sallan daren da su wadda su suka zama goma sha mun fahimta to akwai kuma malamin da suke ganin ai akwai hadisin da yake da faɗin ma'ana da annabi ya ce salatul laili masna masna masna waɗannan wanda suke da wannan fahimtar suna ganin za ka iya yin tarawihi kuma ka zo ka yi tahajjud za ka iya yin raka'a ashirin sama da ashirin ma da yawa suka ce a'a za ka tsaya a kan wadda annabi yake yi mun tattauna matsalar ana sai muka ce idan mutum yana da fahimtar raka'a goma sha uku nan ne ko sha ɗaya ba daɗe ba ƙari to ba da yi kayansa da liman wato in ka fara bin sallah da liman ka yi ƙoƙari har liman ya sallame ya bar masallaci kafin ka yanke sallah don akwai wata gara basar da in ba haka ba ita ba za ka same ta ba annabi ya ce man qama ma'al imami aw salla ma'al imami hatta yansari duk wanda ya bi man sallar tarawihi ko sallar dare hatta yansari har ya sallame kutiba lahu qiyamul layl za a rubuta mishi daren duka yayi sallar. kun gane magana to saboda kamori saboda kamori wannan rabon in har aka gama tarawihi da kai a littafinka Allah zai ce wannan daren tun daga farkonsa har fetowar alfijir sallah kake a rubuta mana da haka to wannan yasa ake kwaɗayin lallai lallai mutum in ya fara da liman ya gama to idan mai wancan fahimtar ne kaga in mai fahimtar sha uku ne ko sha ɗaya dama shi ya gama idan kuma mai wancan fahimta da za a iya karawa ne to in daren ya yi ya tashi zai yi sallah tun da yana da fahimtar za a iya ƙarawa to wutiri ne kawai ba zai yi ba tun da yayi da liman sai ya yi ta yin nafilfilin sa na biyun sa ko gurgudun in ya gama ka shi kenan kawai ya gama tun da ya riga yayi wutiri annabi ya hana ayi wutiri sau biyu a cikin a dare daya yanzu ai kowa ya gane wannan mace ce bata gama idda ba shin ya halatta ta dinga fita kasuwa waje kasuwanci waje kamar sai da abinci a'a bai halatta ba idan mace aka sake ta to shi kala biyu ne akwai shikan da akwai kome cikinsa shine irin shika ɗaya ko shika biyu idan aka sake mace sau ɗaya kaga akwai dama mijinta ya dawo da ita ko idan aka sake ta sau biyu akwai dama mijinta ya dawo da ita ko to shikan da yake ɗaya ne ko biyu wadda akwai sauran rara na kome a ciki to dama ita aurenta ba ya gama mutuwa ne kurmus ba amma dai ya sume ne idan ta fita a ibda shi ne to kwata-kwata lokacin da aka sake ta shika ɗaya ko shika biyu a lokacin a cikin alkur'ani Allah ya haramta mata bar gidan mijin kun gane magana wauta ne wauta ne jahilci ne kin bin Allah ne don an sake mace ta tattara kayanta ta bar gidan miji kai kuma uba karka yadda ta koma a ɗakin Allah ya ce ta yi idan miji ya kore ta tunan kun sauƙi hakkin shari'a ke kuma karki yadda wa'yansu su zuga ki su ce wai zuciyanki ne ya mutu baki da zuciya Allah ya ce la wannan min buyutihinna kar ku yadda ku sake mata ku kore su a gidanku wala yakrujna Allah ya ce mata kar ku yadda ku kuma in an sake ku ku fita wa man yata'adda hududallahi Allah ce duk wanda ya taka waɗannan dokoki na Allah faqad zalama nafsahu Allah ce ya shiga zai shiga ku kuma zai shiga saboda kai karka saki mace ka kore ta ke kuma kar a sake ki ke fita to idan wannan shika ne wanda akwai kome a cikin sa ba raja'i kenan to nan ai nauyin ta ma da ɗawainiyanta yana kanka ke banta ne da saduwa babu a tsakanin ku amma kai zaka saya mata omo kai zaka saya mata sabulu kai zaka ɗauki nauyin abincinta kai zaka ɗauki nauyin maganinta da wa'insu abubuwa da suka shafi ɗawainiyar rayuwarta bambancinta da sauran matanka kawai ita babu dama ka shiga ɗakinta kuma ba za ta dinga zama a gabanka haka tunkur-tunkur ba mun gane ko? to babu dama kuma ta fita a gidanka sai da izininka kuma ko da ta yi wannan taurin kan da aka sake ta sai ta kwashe kayanta sai ta tafi gidan gidansu gidan iyaye to ko ubanta bai isa ya ba ta izini ta je anguwa ba sai mijinta kuna ji ko? babu dama in an saki kanwar ku ko yar ku a gidanku wani ya bata dama wai ta je gaisuwar mutuwa can ko ta je ta yi ziyara can mijin tandai din shi yake da dama sai ta nemi izinin sa kafin ta je ko ina kun gane magana to kaga wannan idan shika ne na komi kaga nan dama ai abu da yake tun da dama ba ma kasuwa ba komai sai da izinin miji kaga ba abin da za ta yi sai da izinin miji idan kuma auren ya riga ya kare kwata kwata shika uku ne ya riga ya kare ko kul'i aka yi aka rabu ba an tafi ba to nan kuma tana karkashin iyayenta nan ba ta karkashin ka domin mace bara a sake ta shika uku aure ya kare kuma a ce ta ci gaba da zama a gidan miji ba sai dai in mijin zai bar mata gidan ta zauna nan kuma ta yi iddanta a matsayin taimako amma dai ba su dinga kiliya yana shiga yana fita ba dama can din ma Allah ya ce ai la Allah yudisu ba da zalika amra kila Allah ya farar da wani al'amari bayan an yi shi kan ba me kenan ba to nan kuma tana karkashin kulan iyaye da ƴan uwanta saboda ko kuma iyaye ku da ku sa ido ba za ku bar ta dinga yawon da za ta watsar da kanta ko ta zubar da mutuncinta ba yanzu jama'a an fahimta allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha